to wani sinadarin element wanda ake samun shi yana da kyalli haka ana kiransa da metal kuma shi wannan ana haɗa shi ne da wasu atoms wanda suke kama da juna kuma suna ɗaukar zafi suna kuma ɗaukar wutar lantarki sa'annan yawanci za ga shi wannan sinadari na metal ɗin baya faruwa shi kaɗai yakan ɗan haɗu da wasu elements ɗin sai haɗa minerals kuma wannan minerals ɗin su ne kamar irin su iron ore ɗaya daga cikin misali za ka ga idan shi wannan metal ɗin ya haɗu da iska sai haɗa abin da muke kira da iron oxide kuma wannan iron oxide ɗin shine a idan muke ganin ta a matsayin ƙarfe yayi tsatsa ko tsatsar ƙarfe